karɓar wancan magana awala ya ba baya tuna anna khalaqnahu mu ne muka halice shi min ƙamlu da walam ya ku sha'in alhali ba komai ba da shi ba a san da shi ba aka zo aka samar da shi to yanzu mu sake halittarsa kuma sai ga gare mu eh? bayanin cikakke ya zo a faɗin allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid wai in kana da abin da zaka yi mamaki to babban abin mamaki faɗin su da suke cewa wai wai mu za mu mun zama turbaya za a sake sabon halittar a sake tayar da mu to in akwai magana mai ban mamaki to ita ce wannan to Allah ya ce awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin mutum baya ganin daga mani muka yi shi mani menene ma'in mahin ne kulika min ma'in mahin ne ruwa ne wulakantacce wanda in ya shafi jikinka ba so kake ka wanke ba baka so mutane su gani baya ganin daga wannan muka yi shi ya kawai da shi gudan ainihin jini gudan tsoka har ya zama mutum har ya fito wannan duniya amma fa idza huwa khasimun sai gashi yana jayayya da bai bayyana jayayya yana cewa wai yanzu za a sake tada bayan na mutu to da yaya aka yi shi wadda raba lana matalan wadda siya kalfa yana son abar misali ya manta halittarsa ala yana cewa mai yi hula yan zama wai yari wai waye ne sake raye kashi eh, bayan tarin diddige waye zai sake ta. to Allah sai ba shi ansa ce kul yuhi allazi ansha'aha awwala marra yuhi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya raya ta tun farko shine zai sake kuma ainihin raya ta yanzu bayan ya kashe ta wa bi kulli khalqin alim masani da duk halittarsa ya san su kuma zai sake dawo da su bayan ya kashe su bawa rabbika da rantse da ubangijinka la nahshurannahum Allah ne ya rantse da kansa kenan yace la nahshurannahum lalle za mu tashe su Washe washayatin da shaidanin da suke bautawa duk za mu tashe su sai su zo su jayayya a gaban mu eh? su zo suna musu suna cewa su wannan suna cewa su suka ja mu wannan sai suna cewa su suka tau shaidanin da suka ja su zuwa wani bautar Allah to za mu tashe su tare da su sun bala nuhudirannahum sannan mu zo da su haula jahannama kewayen jahannama jisiyan a tsugune duk a zazzaunar da su ga wutar jahannama tana kewaye da su sun malaran zai anna min kulli shi'atin sannan za mu zaro min kulli shi'atin min kulli ummatin au min kulle ahli dini daga duk wasu masu bin wani addini wanda ba na gaskiya ba za mu zaro ayyuhum ashaddu ala rahmani itiyan ayyun wane ne a cikinsu a shaddu itiyan mafi tsananin taurin kai alar rahmani a bisa sarki ar rahman kenan waye jagoransu wanda ya ja su zuwa halaka za a zaro shi a zo a sa shi a gaba a ce to kai da ka ja su yanzu sai ka tserar da su kuma daga halakar da ka kai su wanda kuma shi ma ta kansa yake ba abin da zai yi. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم سنن لنحن والله موني na billazi a'lamu mafi sani billazi na hum da waɗanda su ne aula mafi cancanta siliyan ƙoduwa biha da wutar jahannama wai waye laifinsa ya fi girma a cikinsu to mu muka fi sanin wane ne mai laifin wane ne jagoran da ya ja su ya je ya halakar da su to za a ba shi laifi ninki biyu ne ko laifin la halakarsa da laifin waɗanda ya halakar ko duk wanda ya ja mutane zuwa halaka to za a ba shi laifinsa da laifin halakar da su ne ko man dalla ala ala man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda sunnata mummunan hanya zai zama yana da laifinta da laifin duk wanda ya ja kuma zuwa wannan mummunan hanya don haka waye ya fi cancanta ya konu da wuta Ba na azabarsa ta zama ita ce mafi tsanani gugun fi sanin wannan don haka shugabannin da suka ja su zuwa halaka ba shakka su za su zama mafiya cancanta azaba isa allah ta baraka wata laifar a wani gurin ce ta izar dara ku fiha jami'an qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula'i adalluna فآتهم azaban da'ifan فآتهم azaban da'ifan minan da har lokacin da a ainihin za su shiga cikin wuta baki ɗaya to ulahu za su faɗa ga na farkon ula ukur na ƙarshen za su faɗa ga na farkon su ne waɗanda suke mabiya sai su faɗa ga na farkon su ne shugabanni za su ce rabba na haula ya adalluna ubangiji waɗannan su suka batar da mu fa'atihim azaban da'ifan ka ba su azaba dinkin wacce za a kai mana eh? saboda me saboda su ne wanda suka batar da su don haka Allah ya ce ni muka wa za mu koyi wa azaba wanda ya zama shi ne wanda ya batar da waɗansu sai a ba shi laifinsa da laifin waɗanda ya batar Allah ya kiyaye baki sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi